Yeah. الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khalas ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqurabbakum alladhi khalaqakum nafsin wahidah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 yau muna 24 ga watan uku shekara ta 2024 bayan Allah suna ci gaba da aiko marayu gudunmuwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kare muku albarka yi wa dukiyarku albarka duk da halin da ake ciki amma bayan Allah suna ta tallafi wa marayu wannan yana nuna maka mutanen kirki ba sa karewa a al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar tashin kiyama akwai abubakar sadiq abba abubakar sadiq abba ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira miliyan biyu allah ka saka abubakar sadiq abba da alkhairi allah ka wa dukiyarsa albarka allah ka wa zuriyarsa albarka Allah karka bari ga bakin ciki a dukiyarsa ko a zuriyarsa idan iyayensa suna raye Allah kai musu albarka in su riga ma Allah ka lullube su da rahama Allah ka tsare shi da mugun ji da mugun gani da baka kaddara ADL Motors Nigeria Limited sun aiko wa marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ya saka musu da alkhairi wannan kamfani Allah ka masa albarka duk inda zai zuba jari a samu riba ta halal Allah ka gwada musu da inda za su zuba jari abin ya ba da ruwa a taka shanyar aljanu Allah ka tsallakar da su akwai sadiq muhammad ya yi ko marayu gudunmuwar kudi naira dubu dari. Allah ka saka masa da alkhairi Allah ya kai wa sa albarka kai wa rayuwarsa albarka kai wa zuri'arsa albarka da mu da waɗannan duka Allah ka sa muna cikin masu sharrun alkosara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tashi alkiyama tijjani talatu abubakar wato ma'ana talatu tijjani abubakar ke talatu tijjani abubakar ta yi koma rayu gudunmar kudi naira dubu ɗari ya talatu allah ya miki albarka ya wajen zuri'ar ki albarka idan kina da miji allah ya masa albarka idan babu mijin allah ya baki mai albarka in kina da yaya allah ya musu albarka in babu allah ya baki yaya masu albarka mahalatan alkurani irin alarama ahmad suleiman ibrahim kano akwai aliyu ibrahim aliyu ibrahim ya yi koma rayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi wa rayuwarsa da dukiyarsa albarka Allah ka yi wa nemansa albarka daga nan sai wasu bayan Allah su shida sun aiko marayu gudunmuwar naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari uku ya Allah waɗannan bayi na ka ya Allah ka san su ka san sunayensu ka san inda suke ka san bukatunsu Allah ka biya musu dukkan su ta alkhairi duk wani sharri da suke tsoro Allah ka tsare su Allah ka yi musu albarka ka yi dukiyarsu albarka amin wasu mutane su ashirin sun aiko mu dai gudun kuɗi naira dubu goma goma naira dubu ɗari biyu ya Allah wa'annan bayi naka ka kasan su kasan san sunayen su ka inda suke Allah dukkanin suka kwashe su ka su aljanna firdausi tare da mu ranar tashin alkiyama Allah ka faɗa mu ka hada mu a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. akwai wasu mutane har yanzu su shida sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu talatin kowanne a cikinsu jumla naira dubu ɗari da tamanin ya Allah waɗannan bayi ka kasan su Allah kai musu albarka kai dukiyar su albarka kai a su albarka ya Allah ka tare su daga kowane irin shari da wanda suka sani da wanda ba suka sani ba wasu su sun aiko marayu gudun kuɗi naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu sittin Allah ka musu albarka kai wa dukiyar su albarka kai wa neman su albarka kai wa samun su albarka wasu mutane guda biyu sun aiko marayu gudun kuɗi naira dubu ashirin da biyar biyar jumla naira dubu hamsin ya Allah su ma wa'annan Allah ka musu albarka ka duke su albarka Allah ka tada zuri'a su sanda zuri'a su za su zama marayu wani bawan Allah shi kadai ya bugi kirji ya yi aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu sittin wannan bawa ka Allah ka masa albarka ka tsare shi daga kowace irin musifa ka tsare zuri'a su daga kowace irin musifa ka sa wa zuri'a su albarka ka sa aljanna firdaus makoman mu baki daya wasu mutane su biyu na mu ambace su sai abdulwahab ajo ajo makpene onokboju onokboju ya aiko malayu gudun warkuli ne da dubu yi. Allah ka masa albarka Allah ka duke sa albarka ka zuri'a sa albarka ka neman sa albarka akwai bunza Ismail Mustapha bunza Ismail Mustapha ya aiko mana ya gudunmuwar kuɗi naira dubu goma sha biyar Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka wadi ke sa albarka wasu bayan Allah daga masu naira ɗari biyu har zuwa naira dubu tara sun haɗa wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin da hudu da naira ɗari shida da hamsin da shida ya Allah wa'annan bayi naka Allah ka sa gaba da su aljanna firdausi ne su Allah ka buɗa musu kofofin arzikinsa duk inda talauci yake karka bari su haɗu ya Allah ko sun zo za su haɗu Allah ka sa su yi saɓani su yi ban hannu makafi mutanen masallaci sun aiko mana ya gudunmuwar kuɗi naira dubu talatin da ɗaya naira ashirin gaba ɗaya mu Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya sa aljanna firdausi ta zama makoma a gare mu bayan Allah abinda aka tara wa marayu gudunmuwa a yau naira miliyan uku da naira dubu ɗari biyar da naira dubu casa'in da naira dubu da naira ɗari shida da naira saba'in da shida naira miliyan uku da naira dubu ɗari biyar da naira dubu casa'in da naira ɗari shida da naira saba'in da shida Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi Allah ya karbi wannan sadaka da ake yi Allah ya sa wannan sadaka tana cikin waɗanda za ta cece mu a gaban Allah ranar tashin alkiyama a kawon namba na marayu kamar da muka saba ambata 000 455 zan maimaita 000-455-3753 jais da wannan zai amfani da dama akwai wasu suna nan suna buɗe akawun a facebook da suna akawun din marayu da kuma hoto na jiki cewa ana neman gudunmuwa ta marayu bayan allah su taimaka wani ya bude wani ya ƙara buɗewa wani ya kara budewa su kuma sadakar da kuke yi marayu su kuma ita suke so su fake da ita su cuci al'umma to wayan da mutane lokaci bai da za mu tsine musu albarka ba akwai hatsari da azumi a bakinmu muna cikin masallaci muna karanta alkurani mu tsine musu ba mu san yadda za ta kasance ba karshe za mu dawo saboda sai mun ji tausayin su mun dawo muna roƙon Allah ya raga musu to amma kamin a kai na muna musu nasiha masu wannan mummunan ɗabi'a su daina idan ba su daina ba za a kai lokacin da za mu ɗaga hannu a wannan masallaci mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya yi mana maganin su idan Allah ya karɓi wa'azin da kansa abin ba zai yi kyau ba su ji tsoron Allah su daina na yi screenshot na wasu daga cikinsu duk wani akawun da aka na marayu da sunana ƙarya ne babu wani akawun na marayu da sunana akawun ɗin marayu guda ɗaya ne tallitar muke da shi a nan abuja shi ne wannan akawun ne wanda muke neman gudunmuwa ba sunana ne akawun ɗin ba sunan shi jibius opens and less privilege foundation abuja wannan ita ce number wannan kuma shi ne mai Shi ne akawun ɗin a bankin jaris an gane wannan sai ya sako hoto na da suna na ga lamba account da muryata ina cewa kawo gudunmuwa amma da gudunmuwa marayu fi sabilillahi ana na ana abin nan ana abin nan an gane wannan ba musiba kamar ka ci gudun maraya in za ka ci ƙasa ma karka ci ta shuri akwai azali an gane wannan Allah ka gafarta mana daga cikin waɗanda suka kawo mana ziyara akwai mataimakin mai gabatarwa namu na ƙasa shehu malami kuma daga jere shi nan ya jero ya jera ɗan mai kaɗan dala mutane su ganga mutane su taji ana jerar da masu jerar na ba a takbir wannan malami muna addu'a Allah ya masa albarka ko da kafa sai ya je wajen wajen ƙasa domin a je aiki sannan akwai sp muhammad ma'azu abubakar wanda shine family nation officer na 'yan sanda na jihar gombe wani matasi ne haziki haka nan in gan shi dan siriri sai ka daina masa hankali sai an tashi ya ka sha mamaki muna addu'a Allah ya masa albarka ya kawo mana ziyara wato wannan majalis ana rama ina muka kwana ina za mu tashi ma kana lil mushrikina يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون Allah ya ce ba kare ne mushriki na ko kusa bai dace ga mushrikai ba an yi amuru masajidan Allah su raya masallatan Allah su raya masallatan Allah na wasu malamai suka ce ana magana ne akan ɗakin Ka'aba bai dace ga mushrikai su raya ɗakin Ka'aba ba amma sai aka ce me masajidan lahi masallatan Allah domin ɗakin Ka'aba duk sauran masallatan duniya ina suke kallo nan suke kallo in an raya shi an raya masallatai idan ba a raya shi ba a wulakanta masallaci shi yasa wasu masu kira suke cewa ma kana lil mushrikin an yi masjidan lahi a yi masjidan haram Shi ne masallaci ɗakin Kaba. bai dace ga musulmai kai zama sun kira shi ba ne ala anfusihim bil kufr alhali su da kansu suna yi wa kansu shaidan su kafirai ne idan ka samu mai hudu ce mai addinin ka sai ce shi yahudi ya ce ana yahudi in ka samu nasara ka ce mai addinin kai ce ana nasarani in ka samu musulmi mai addinin kai ce ana musulmi in ka samu kafirin bakwai shi ka ce mai addinin ka sai ce maka ana mushrik shi ya yi shi musulmi to wanda shi da kansa yadda cewa shi kafiri ne to wanda bai kamata ya zama shi zai raya ɗakin Allah ba wannan ne dalilin da ya sa lokacin da aka kama Abbas abbas ibn Abi muttalib na baban wa kenan baban abdullahi na abbas hmm. ko ga dan uwa na jiri ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sai na Ali yake ce mishi sai na aliyu shi ba kamar da ne a wajen abbas an gane domin abbas dan uwa mahaifinsa ne sai yake cewa da shi yanzu ba za ka tuba ba kamar kafirci Allah ya aiko annabi annabin dan uwanka amma ka kasa imani da shi kuma ka yanke zumuntar da ke tsakaninku har ka ɗauko takobi ka zo ka ce za ka yanke shi yanzu haka ka kyauta sai na yana ɗan matashi sai abin zai ce to ku matsala ku shine an kun tashi magana sai ku ambaci kurakuran mu ba ku ambatar mahasin namu ai kuma muna da mahasin muna da wuraren da muka kyautata inda ya kamata a yaba ma sai ce ah, menene kuka yi da za a yaba muku bayan kun kafar cewa Allah ku yi da zumunta sai ce a kamanta muke kula da ɗakin ka'aba kuma wani ne da kuke ce mu shirka mu da kuke ce kafiran mu ke canza wa kaba da gani shekara aikin mu ne mu muke wanke ɗakin kaba alhazai idan sun zo aikin hajji muke ba su ruwa su sha bakin allah ɗakin allah muke raya shi sannan ku zo ku wutar concentrating akan laifukan mu ba za ku yaba mana inda muka yi abin girki ba sai Allah ya sauka da wani ayyashi to ma kana shirki na an yi ya'budu masajidallahi bai dace ga mushrikai ba sai su kira ɗakin Allah su raya ɗakin Allah bai dace ba bai kasancewa a gare su bai ma a gare su shahidi ne ala anfusihim bil kufri alhali su kansu suna ba da shaidar cewa su kafirai ne sun cika dakin Allah da goma kansu ce su raya dakin Allah Allah ya ce ulaika habida da amalu waɗannan da rigar da suka sa wa ɗakin Ka'aba da alhazar da suka ba ruwa suka sha da abinci da suka ba alhazai da hidima da suke wa ɗakin ka'aba tun da suke wa Allah kafirci suke shirka Allah ya ce habida da a'malu aikin su ya rushe kamar da yake Allah Allah ya ce wa fi nari hum khalidu sannan a cikin wutar jahannama anan ne za su dawo mai ji Allah madaukakin sarki su wane ne masu raya ɗakin Allah ala rama مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله سيدنا ما يأمر مساجد الله أبو سنك نسكي رأي مسلاة الله سيدنا من آمن بالله سيدنا إيمان الله raya masallaci da hidima wa masallaci alama ce ta kai mai imani lizimtar masallaci alama ce ta kai mai imani ɗaya daga cikin magabata ya ce idan kaga mutum yana yi wa masallaci hidima fa ahsinu lahu na to kai mashi kyakkyawan zata mutum ya kirki ne mai imani ne a wani Allah saboda masallaci lakin waye lakin Allah shi masallaci ba ka da bukatar ka tambayi ɗakin waye ka zo masallaci kawai da juma ka kalli protocol na masallaci shi zai gura maka ɗakin waye ba sai ka tambaya ba yanzu muka dara za mu yi sallar a nan masallaci a ce mai girma shugaban kasa ya zo mataimakin mai girma shugaban kasa ya zo mai alfarma sarki musulmi ya zo a ah? sifika ya zo gwamnoni sun zo sarkin kano da na daura da waye sun zo dala ya ta zo za a yi sallama za a sa gaba ga kuwa samu leman gida nan leman bai da dubu uku a shi amma ga shugaban kasa a baya ko mataimakin shugaban kasa a ba sarkin musulmi a baya gwamnan a shehun barno baya gwamna ma ya zo a baya sarkin kano a baya lamido adamawa lamido a yi za a a baya za a hada mai girma lamido hada mai girma sarkin gobe shehu shehu shehu abubakar ina za a tashi a kawo talaka da bai da dubu uku ba dan kowa ba a ce shi zai wuce gaba kai mai gane ɗakin Allah ne in ba ɗakin Allah ba ina aka isa yi wannan a je kansil can ba za a yi bikin ko za a yi national conference neman ce shi zai wuce gaba ya isa amma ɗakin Allah ba liman ya hau yana kudu ba ya zo da kudu ba shafi biyu ya ta juya takarda ga shugaban kasa zo da ba da ba ya magana ga mai alfarma ba da ba ya magana ga sarakuna ga gwamnoni kowa ya yi tsit shi kada yake saurari in ba masallaci ba ya isa ya yana magana gaban shugaban kasa na saurari su amma nan saboda ɗakin waye ɗakin Allah ba wanda ya sai dakatar da shi sai ya gama ba mai tankawa kowa ya yi shi kada yake saurari shi ko sai kara gyara kafaɗa yake yana inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu ya san a ɗakin Allah ya a je kasir can bayan ya isa wanda dogara maka ɗakin Allah ba idan sabu ya haɗa ka da shugaban ƙasa sai kuwa daga gaba mun zo za mu yi sallah lokacin shugaban kasa jana muhammadu buhari yana shugaban kasa aka zo da yasa wuri ne a gefe shi na sa ta na jingina jikin tashi da na koro na dan kara dan matsawa da zanzani na dan shudu kafar haka da wasu a ɗakin allah mafi a ɗakin allah mafi zai ma sai na dana to bari a fito waje in ce sai na zubu da kafa shugaban kasa kaga yadda security za su yi wasan kula da a mara ɗakin waye shi masallaci ba ka da bukatar ma ka tambayi ɗakin waye protocol da ake bi a masallaci duk duniya bayan da aka yi sabi wannan protocol da sai a ɗakin Allah kuma kowa ya yi da haka za a yi da manya-manyan da ƙananan kowa ya yi da yadda za a yi kenan Allah mun gode maka da wani addini kai ba sai a ce maka wani addinin Allah ba ba inda ake wannan duk duniya sai a Allah sai a masallaci ba inda ake wannan duk duniya sai a addini Allah mun gode maka to duk wanda kaga yana yau masallaci hidima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman idan kuka ga mutum da ya lizinci masallaci ko yaushe yana masallaci a ku yi shi mara shaida mai imani ne wannan ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka gina masallaci shi kan masallaci kana ginawa hadisin Usman na Affan Allah ya kara masa yadda ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana masjidan ya bi ta gibihi waje Allah bana Allah lahu baitan janna duk wanda ya gina masallaci masjidan an kawo shi da na kira dan a nuna maka masallacin karami ne ko babbare na siminti ne ko na laka ne kada ya gina wa Allah masallaci masjidan man bana masjidan sharadi guda ɗaya ne ne ya bata gibihi waje Allah wanda ya gina masallacin nan ya gina don neman yardar Allah bai gina don ya raba kan al'umma ba bai gina domin alfahari ba ya gina don me ibtigha a hila manzo Allah shi to banallahu lahu baita fil janna shi kuma wannan mutum Allah ya gina masa gida a aljanna ba Allah zai gina masa ba Allah ya riga ya gina kana gama gina masallaci mala'iku na gama gina ka a aljanna saboda ka gina wa daki Allah ka gina ya zai da kai ka gina masallacin nan sai ka mutu aka zo bangare gado ƴaƴanka za su zo shi to a sa masallaci a lissafi babu dama shi wannan na Allah ne sai ka je lahira Allah biya ka share masallaci da tsabtace masallaci duk alama ne na imani wata tsohuwa ce zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin ta kullum da share masallaci bai ta daga masallaci da kazanta ba ran da sai Allah ya mata da suwa da daddare sahabbai aka mata wanka aka sa ta alikafa ne aka suturta ta aka mata sallah aka kai ta makamarta aka binne ta washe gari manzo Allah yana ta duduwa bai ga tsohon nan bai ce wai na tsohon nan take da yau ban ganta ba aka ce Allah sarki ya rasu da Allah ya rasu ta rasu kwarai da gaske ta rasu yaushe da tsaka da ta rasu ya rasu to ya kai sabai suka ce sai muka tashi aka je aka mata jana'iza aka suturta manzo Allah sallallahu alaihi ce me yasa ba ku tado da bi ba aka ce ya rasu da kai kana fama da kawai al'umma daren nan kaɗai kake samun dama ka shiga cikin iyalan ka dan aji haka kaɗai ka kai ma ka huta ya rasulullah saboda wannan tsoho mu sake ta doka wannan kalma ta saboda wannan tsohuwar ta dan taɓa zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ka annahu taqalluha wato kamar irin wannan tsohuwar ai kamar ta dai bata kai a ce sai an tado annabi saboda ita manzo Allah ya ce ban gane ba tsohuwar da ke share masallaci babban mata irin wannan kuce ba za ta tado saboda sallar ga wata ba maza ka ce mu je ku nuna maka sai na sake yi maka sallah ne sai da aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah malamai suka ce manzo Allah ya rinka zuba mata addu'a ya rinka zuba mu tsohuwar nan addu'a tsohuwa tana cikin kabari malam annabi ya rinka kwarara mata addu'a saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kaburburan musulmai da ke makabarta Allah ya ce ya gafarta musu albarka wannan tsohuwa guda ɗaya ne aiki ka share masallaci da tsaftace shi shi an musu na Allah ya ku albarka a cikin musulmai kuke da ƙoƙarin tsaftace masallaci ka shiga masallaci ka gan shi tsaf bayan shekara ɗaya ka dawo ka gan shi tsaf ana lura da shi ana gyara shi ka je banɗaki kaga za ka iya zagayawa ba ka yi amai ba to masallacin ahalus sunna ƙarya nake idan abu da masallacin yin bida a samu masallaci bayan wata shida ka dawo daga kafet ya ɗebi ƙasa bango ya ɗebi kaki ka samu kurtu ka bango don ashirin da bakwai a masallaci kowanne rabi shi ya shi rabi shi ma jira masallatan ahlus suna gyara su ake tsaftace su ake a sa musu turaren wuta su rinka kaishi idan kai su sujada akan kafin ka ji kamar baka so ka dago saboda masallaci yana mai yana kaishi yana da tsafta ku ci gaba da yin haka alama ce ta addini alama ce ta addini ka shiga masallaci ka ga hada sauri cip cip in Allah da masallacin ahlus sunna ana hada su kuwa masallacin bid'a waye sai hada kamar sadaka mar alhaji don an zura da sai ya haka ya taba kowa ba nan ma ya haka ya taba kowa ba ko sai fara wani haka kamar tantabara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan a fara Allah wa kamar Allah wanda isi gifar guda uku ko ina ya samu shi ba wani a masallacin annabi da allahu akbar allahu akbar ake fara ikama yanzu an fara samun ci gaba sun fara gyara kiran sallah amma na ma ba da ba yawanci ka kiran sallah mai kyau masallatan ahlus sunna ne amma ka je masallacin ka jana Allahu akbar kar ka tambayi kowa ba na lura Allah ya gaskiya wannan ba zai ka rasa wace irin madaci a larabci ne da kaji an ja akwai sunan madar akwai madar kabe, ana cewa madar nasa. ko akwai jayar mufasa akwai wajibin mutasa. akwai arin musulun akwai madar akwai madar fara akwai lazimin musakalin kalabi akwai lazimin musakalin harafi akwai lazimin makafafin kalabi akwai lazimin makafafin harafi akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai ita wannan ba ita ya suna ta kuma liman yana gani bai gyara wa dafa saboda karanta kiran sallah ba karantawa ne mutum ne zai gama yawa duniya shi a lagos da ibada da shi. in ta carke masa a kudu ya gagara sai ya dawo arewa ya samu wani masallaci ya da tsiyatsi ya yi shi ne nada idan ya kiran sallah wallahi da abinci da yankaci sai ka sha tattara sakilin kilin Allah ka zare amma masallatan ahlus sunna nan za ka ji ana kiran sallah da kyau akwai wani ladani can kusa da anguwar su malam abdul basir can kusa da anguwar mai kawo kullum muka je sai mun biyo ta wurin da za mu ce da mana da sai na ce to ba ga mutum ya ce Allah sai da za a kira sallah ya mu wuce lafiya in ya zace a shahadu anna muhammadan da rasulullah <laughs> kuma mafi yawan masallatan bid'a mafi yawa in an zo hayi alal sala sukan fada daidai inda ake samun rikici sai an zo hayi alal fala sai ka zace hayya alal to ita fala ne wai cin ita ya kuke kallo na ƙarya nake ba ka kuke yi ba mu ba ko kwamu sai da zakara da ka ji mu faɗi magana kafin mu kai ka yi da ake za mu kai ka ya sa ko faɗa sai dai a koma ta surutu a sai ba ma ce magana amma ba za a zo a ce mana mu nuna ba haka ake kira sana idan kai wajen daura kuma an ka je wajen masallatan bidi a kai wajen daura to su da dauranci suke kira sallah ba ma da dauranci ake zai ka ji lalai ya ce hayya alal khala هيا على fala يزول لك da ولا wala ba ولا الله to Allah ya ce masu raya masallatai dakin Allah sai wa jafarar a zariya a zariya so alhamdulillah an zai ilimi ne kama ko a ya bisa Allah Allah ya zuba malamai a cikin Allah mana malamai a malamai ba wai a yi har a dariƙa da komai akwai yi a wani kuma sun karantar da al'umma addini daidai gwargwado a wajen aƙida ne ake da malami amma hukuncin hukuncen addini ba kai saka ji zai kai ka zo da karatu ba ba kai saba Allah ka kara wata na zuwa albarka to man amana billahi wal mai ake. kuma sai wata ya imani da shi a alkiyama shi ke gina ya masallaci wa a kamar salata sannan ya zai da sallah wa ata zakata sannan ya bada zakka wa lam ya shi inda bai tsoron kowa sai Allah ba wanda ya haɗa waɗannan sifofin su ne masu rayu ne masu rayar salatin Allah Allah ce fa'asa ula'ika an yakunu min al dina. ana fata ya yi kusa wasu ce ni taraji wasu ce ni mukaraba ana fata ko kuma ya yi kusa waɗanda za su zama cikin mai cikin shirye. idan ka ji a taraji a cikin alƙur'ani mai girma to tabbas Allah ka gafarta ma sai Allah ya ce da ya gaba da maka أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر نعم كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون يعني أبدا لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين تو to ku ما كبو ka سوى الله Allah kun الله annabin Allah kun kore annabi daga gare kun yanke kun bauta wa gumaka sannan da an taɓa ku ai kuke shayar da alhazai ruwa da an taɓa ku ce kuke yi wa Ka'aba hidima kun cika ta da gumaka Wani ne sai haka Allah ya ce a ah, ja'altum yanzu za ku kwatanta شاي يدعي على هذه الروان ها وسبع لبس كشي ها آه، نن ده كشي أجعل توم سكاية الحج أك أم كشي أيكين أنا نفهم ما سو أيكين كما يدعي الله تي واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن inna la sadiqun ƴan uwa annabi yusuf suna gaya wa mahaifinsu cewa ɗansa ya yi sata a rike shi suka ce in baka yadda ba wasu alal ƙaryatar da tekun na biya ka tambayi alƙaryar da muka kasance a cikinta ka tambayi alƙaryar ka tambayi garin garin za a tambaya ko mutanen garin mutanen garin za a tambaya ba garin ba amma sai aka ce ne ka tambayi garin to nan ba a su siqayatal hajj yanzu za ku sanya wato ahala siqayatal hajj ko ashaba siqayatal hajj masu shayar da alhazai ruwa wa imaratul masjid haram wa ummaratul masjid haram da masu raya ɗakin Allah mai alfarma wayannan za su yi daidai kamar amana billahi kamar wanda ya imani da Allah domin nan sai aka ambaci aiki nan sai aka ambaci wanda ya aiki sai aka ce za a kwatanta su sai kayatul hajji aiki ne imanatul masjid al-harami shi ma menene aiki amma man amana billahi shi wanda ya aikin ne shi yasa sai aka ce to nan ma wanda ya aikin ake nufi ba aikin ba an gane wannan kamar amana billahi kamar wanda ya imani da Allah wal mai akhir ko da ranar tashin wajaha da fi sannan ya yi jihadi a cikin hanyar Allah kai kawai domin ka shayar da alhazai ruwa ka lura ɗakin ka'aba amma ka yi shirka ka yi kafirci ka kori annabi sai ka ga darajar ka ta yi daidai da wanda ya imani da Allah ya imani da tashi alkiyama ya zara takobi ya yi jihari domin ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajar ku za ta zama daidai Allah ya ce la na illa ba waɗannan ba sa taɓa yin daidai a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa ulaika humul faizun wallahu la yahdil wallahu la yahdil qauman zalimi da Allah ba shirin da mutane a zalimai wanda ya je shirka ya bauta wa guki sannan yazo yana ɗaukar kansa wai har ma ya fi wanda ya imani yi jihadi to lalle wannan ya zalunci kansa babban azalumi ne Allah kuma ba shirin da mutane a sai Allah ya ce me ya gaba da rabba الذين wa وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله wa anfusihim بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الله ممكن سركيشي الذين آمنوا ولا تسكي إيماني ما يسكي إيماني سكي بي وجاه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ما يسكي إيماني سنة وهاجروا نعم سكي هيرا bayan sun hijira sannan wajahadu sannan suka yi jihadi jihadi kuma suka yi shi fi sabilillahi dan Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyarsu da rayukansu wato qur'ani sai wato sai makarantar qur'ani suka sani a ciki mun samu aya mai kama da haka da sannan za mu tsallako suratul anfal mu shigo nan ko na'am amma can da aka ce amanu wa hajaru wa jahadu آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا كان سيكتي بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إتكم سيكتي سيأكتي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله نقول وقت آمنوا وهاجروا وجاهدوا سيأكل me fi sabilillah kamin a ce me bi amwalihim wa anfusihim to kuma sai aka fara cewa me bi amwalihim wa anfusihim sannan aka ce me aka ce fi sabilillah baka zama da lama tun da qur'ani mai girma sai ka san wanne aka ce bi amwalihim wa anfusihim kamin a ce fi sabilillah fi fara ce bi wa wadai da aka ce bi amwalihim wa anfusihim full stop babu ma fi sabilillahi gaba daya wadai da aka ce fi sabilillahi babu bi amwalihim wa anfusihim duk sun su. Ko wanda kuma sai ka kiyaye shi in ana rama ya kororo tilawa kamin ya iso ya gane wannan na sura kaza ne shi ga yadda yake yana da bambanci da wani kaza da wani kaza sai ka ga ya wuce lami lafiya kai ka dauka haka ya wuce aha sai ka ji hadda qur'ani zaka sanya karatu yi Allah ka gafarta in ba yadda Allah ba ba iya haddace alqur'ani ne gaskiya Allah ce to waɗannan a azamu ta su ne suka fi girma su ne suka fi daraja inda Allah a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ce wa kuma da fa'izu sannan waɗannan su ne masu samun babban rabo wato an yi jayayya tsakanin wasu ƙuraishawa da musulmi wani ba ƙuraishe ce ai ba aikin lada kamar wanda muke yi aka ce me kuke yi kuma da ke shayar da alhazai ruwa ka ce lalle muna yin abin da ke da muhimmanci wani ce a aibu abin da muke yafi naku muhimmanci me kuke yi ki muke canja wani ake kaba riga muke sutar da ake kaba duk sai da suka gama wannan sai musulmi ya ce to aibu abin da kuke yi karami ne ko me kuke ce mu muka yi imani muka yi hijira muka zara ta muka yi jihadi muka taimaka Allah ya da addini saboda haka mun fi ku sai na wani lafi sai ce guda ka ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai mu maza kusa da maza Allah ce ya rasulullahi ga nan ana jayayya kaji kaji yadda aka yi sai maza Allah ya karanta musu wannan aya ya ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah Allah kuma ce wa ulaika humul faiz wadanda su ne masu samun babban rabo Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum ubangiji sai yana musu albishi bi rahmatin minhu da wata rahama daga wajensa wa ridwanin da wata yadda wa jannatin da wata irin aljanna lahum fiha na'imun a cikin aljanna kuma suna da wata irin ni'ima muqim permanent ni'ima ta dindindin wacce ba ta gushewa abinda Allah ya musu alƙawari ne za a ba su abubuwa guda uku ha ah? rahama ko yaddar ubangiji da aljanna ita aljanna a cikinta akwai ni'ima cikin wani abubuwan guda uku da ya fi girma rahamar ko yaddar ko aljannar wanda fi ko da girma shi ne yaddar Allah maɗaukakin sarki daga nan sai wanne daga nan sai rahamar Allah maɗaukakin sarki daga nan sai wanne daga nan sai aljanna shi aljanna ita ce karama cikin abubuwan da Allah zai ba su domin ta aljanna da rahamar da ya ka samu aljanna da babu rahama aljanna za ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan kuma wanda zai shiga aljanna da aiki shi aka ce ya rasulullah hadda kai yace hatta ana illa an yatagabbala ni Allah da rahama ni ma ki isa shiga aljanna ba sai Allah ya lulluɓe mini da sai da falala daga wajen sa kafin shiga aljanna kenan ana shiga aljanna ne da me da rahamar Allah an samu wani mutum sai da ya shekara da yana Allah bauta Allah kawai ke hmm. Allah ya tsarar masa da bishiyar zaitun a bakin wani teku sai dai shekaru bishiyar kawai ke ɗiban ɗayan zaitun yana shi ruwan teku baya shawuwa Allah ya ɓulɓulan masa da wani ruwa mai daɗi mai zaƙi a cikin dutse ya ci bishiyar ya sha ruwan ya ta ibada sai dai shekara mai sallah ranar tashi alƙiyama sai a zo da shi a auna bai taba ganin mace na yawon rara bai taba ta matar shi ba ɗansa bai taba jan gurma shi ba bai taba haduwa da wani sun yi gurma ba ba taba yi wani tare da shi ba bai cutar da makwabcinsa ba shi kudu suke ibada ne sai Allah ya tubi ibadar da yana a auna suke ne ga da mai yawa sai Allah ya ce na hanshi wannan aiki daga shiga aljanna da rahama sai sai Allah da rahama da farko da kokari na a da kokarin ka yi to ku dawo da shi a masa fari Allah ya ce bari mu ga aikin nan da kai da ibadar nan da kai a gurin ta da ni'imomin da na maka za a iya biyan ni'imomi na kafin a zuwa samu ladan da za ta kai ka aljanna sai aka ce a fara daga ni'imar ido daga ni'imar ido tun daga fare har baƙi kyamara da ke cikin wacce take ɗaukar hoton abu ka gaishe. jeje da ke ɗaukar hoton da kai kwakwalwa kwakwalwa ta fassara a gane da ya gani ruwa na lubrication da Allah ya saka wanda na hawaye ne yake wanke ido yana gyara shi wani giris da Allah ya sa wa kwayoyin ido yadda za ta iya jujjuyawa ka kalli gefen dama ka kalli gefen hagu ka kalli sama ka kalli ƙasa ba tare da kaji zafi ba protection da Allah ya sanya wa idan idan kura za ta shiga gida da aka wa da za ta iya tattara wasu matsaloli fatar ido ta sama da ta kasa da in an kawo hari za ta iya kullewa a bayan idon babu abin da ya same shi wata na'ura mai daidaita haske da Allah ya sanya wa idon yadda haske ba zai cutar da shi da gaugawa ba duhu ba zai cutar da shi da gaugawa ba aka fara lissafi da yi nan gaba ɗayanta sai da ta ƙare bai gama biyan Allah ni'imar ido kawai ba Allah ya ce to ga da ta ƙare ba gama ido ba balle a je kunne balle a je baki balle a je hanci balle a je kwakwalwa balle a je hankali da labaka balle a zo kafa da hannuwa balle a zo ruwa da kulkulan maka da shi mai zaki kake sha balle a zo yadda ya zaitun da kai sun yayi shi tuwan ta balle zaman lafiyar da baka da kwanciyar hankali ba turo a wanda zai fi ka ba ba gama lissafi bai ce ya Allah a tausaya mu a kai da aljanna da rahamarka Allah ya ce na gafarta maka shiga aljanna da rahama Allah sarki hakuri to kenan sai da rahamar Allah ake samu ne aljanna to ita kuma yardar Allah ita ce ta kololuwa babu kamanta lokacin da yan aljanna suka wa cikin aljanna akwai wata rana da Allah madaukakin sarki zai ce a yi jirar asambari da yan aljanna gaba da su Allah zai tambaye su ya ku yan aljanna ya kuke a cikin aljanna ya ce ya Allah ka mana gobe ka girmama mu ka ɗaukaka mu ka ba mu abin da ba mu zata ba ka yafe mana laifukan mu ka ba mu kasaladar mu ka yi kaza ka yi kaza ka ba mu aljanna inda ba mu da matsala ba mu damuwa ka mana kaza ka mana kaza duk sai sun gama lissafawa sai Allah ya ce to me za ku ce idan ce zan ba ku abin da ya fi wannan daga gaba daya ta ce ya Allah mene ne ko wanda ko na aljanna daga babu Allah sai ce yarda ta ta fi aljanna daga yau na yarda da ko ba zan ƙara fushi da kuma ba har abada wannan yardar Allah ce ya yarda da kai ba zai ƙara fushi da kai ba har abada ta fi aljanna annabi adam ya shiga aljanna ko bai shiga ba da Allah ya fushi da shi na aljanna an bibiyo shi ko an bibiyo ba a kawo shi na nan duniya abin da yasa duka gama a nan duniya ke da duk aljanna za a haife mu saboda fushin Allah guda daya to yanzu Allah ya ce ya yi da aljanna ba zai ƙara fushi da su wannan yadda ta fi shiga aljanna da ne ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta to sannan ga ni'ima permanently shi yasa kace lahum fiha na'imun muqim sai Allah ya ce ni Allah rahma خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الله يأتي خالدين فيها إذا شقى الجنة ذات دوم أشكين الجنة إجعلها أبدا هر أبدا بعد ذلك سورة يسين الجنة الله أكبر اللهم اجعلنا من أهل الجنة آمين duk rayuwa ta yi albarka an ci nasarar rayuwa an zo duniya a sa'a an bata a sa'a wato duka natijar shi ne a ce ka shiga aljanna idan baka shiga aljanna ba duk abin da kai a cikin a duniya da fanta ne ka taɓa yin kansila ka yi graduating a 19 wane ne ka fita daga sila sila kana dai shekara goma sha tara ka yi ciyama da local government from 19 wane ne zuwa 19 wane ne ka yi ɗan majalisa house of reps kana da experience zakatin kana da na parliament ka wuce ka yi ɗan majalisa a abuja ka yi sanata ka koma ka yi gwamnan jihar ka yi shugaban kasa ka yi kaza ka yi shugaban ecowas ka yi shugaban menene menene ka yi kai ka jagoranci tattaunawa da aka yi tsakanin wace kasa da waye a taron geneva kai ne aka yi menene menene kai ne tsaro ne ingila ta maka ma wanda ba ta bai wani shugaba a amurka ba a'a kai ne shugaban faransa ya sa aka shirya maka fareti kai ne aka yi wane ne aka yi wane ne duka wannan ka kammala shi ka ji lahira allah ce ka wuce wutar jahannama aikin banza kai a rayuwar ka duniya afara'aita matta'nahum sinin summa thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma gana ma aghna anhum ma kanu yumatta'un da Allah zai rayar da kai shekara 100 200 a duniya kana da lafiya da jin daɗi da wadata ka yawon duniya ka je australia ka je bulgaria america ba jihar da baka je ba ka je canada ka zagaye europe ka je spain ka kwana a bakin ruwa ka je mai canza ka kwana a cikin gida hotel da ke tsakiyar teku ka je ina an je dubai an kwana a jumaira an yi menene menene an bushe ina an je burj khalifa an je Burj arab an yi wane ne wane ne an wuce ingila an je parkland an kwana a hankali. a kusa da gidan sarauniya an je faransa an kwana a tsibiri a ina ne duk wannan an shi a duniya an gama sun ba ja abu ba ka biyo a duk ka kuma da wannan ala ji wani goma lafiya mutuwa ya shafe ka ya ce a wuce da kyautar jahannama Allah ya ce wallahi ma a gana an mu ma ka biyo wa ta'una duk jidda da ke a duniya ne ya zama aikin banza ba zai kare da komai bai ji Allah ba ya kuma yin Allah sa'a cin nasarar rayuwa ɗaukaka achievement cikakken profile ne duk a gama a ganka aljanna a rayuwa duk abin da ka zama ka yi gwamna shekara takwas yi sanata shekara ashirin da uku mai daidai shekara barkatai ka yi wane ne wane ne wallahi duka ana cewa ka tafi da ba duka aikin banza ne rayuwarka ta duniya da kai da banza da wofi da sakare da shashasha uwarsu ɗaya su ɗaya wanda ya ƙara rayuwarsa yana dambo yana shan garin kwaki babu kuli sai dai zuba gishiri a isha ya tafi aljanna ya fi ka nasarar zuwa duniya ya fi ka nasarar zuwa duniya Allah Allah ka sa mana cikin masu samun aljanna amin الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله ومتن كلا دا مرايو نجار كدونا جا غورن چن قنجر إزالة بدا وإقامة السنة كي قارة جنجنا واد جن هنك لما سباية دا تاسو قدوما وجن كل هذا سامر دا كاين أبنچي دا نسترا غمي دا لورا دا لابيا دا والولا دا علم دا da haka ne kuma ake ƙara nana ta buƙatar ke da akwai wajen ci gaba da inganta ilimin tarin marayu da ke makarantar marayu ta garin Allah gaba a ƙaramar hukumar Ikara musamman ma da yake tuni an fara karatun sakandare ga marayun me ya rage al'umma musulmi mu ci gaba da bayar da tamu gudummawa ko ma samu dacewa a nan duniya da gobe kiyama ta hanyar aiko da tamu gudummawa a asusun Stanbic IBTC mai lamba sifili sifili ɗaya ɗaya shida sifili takwas ɗaya ɗaya biyar wato zero zero one one six 0815 mai dauke da sunan Open Solar Fire Committee Jibiris Kaduna. Domin ƙarin bayani ana iya tuntuɓar lambobin waya sifili takwas sifili shida bakwai hudu bakwai bakwai bakwai uku sifili ko kuma sifili takwas sifili biyu biyar takwas ɗaya ɗaya biyu uku takwas. Sanarwa daga shugaban Jibiris na jihar Kaduna Malam Adamu Ibrahim. Nahmaduhu ta'ala addabana bil Qur'an. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا